الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على ذي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به مقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ɗan wa musulmi barkanmu da saduwa a cikin wannan yini na ranar litinin wanda ya biyu ga watan wata mai albarka wata na zulhijja manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara da 439 wanda ya daidai da sha uku ga watan takwas miladi annabi isa alaihi salam shekara 2018 da fatan ba mu manta ba muna cikin wannan littafi na riyadus salihin kuma ba manta ba muna cikin babu sabr kuma za mu tashi hadithi na 46 ko da bakwai hadithi na 47 a cikin wannan babi kuma wannan shine darasinmu na 36 ko insha Allah ta'ala bismillah mana بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على ان ينقذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن wannan hadisi da aka same shi daga mu'adh ibn anas shi sa yace wa an mu'adh ibn anas radiyallahu anhu daga mu'adh ibn anas wannan sahabi mai daraja mu'adh ibn anas malamai suka ce ya ruwaito hadisai daga bakin manzon Allah hadisai guda 30 wannan shine mu'adh ibn anas wanda mu'adh ibn anas malamai suka ce sahabi ne wanda yake bai daraja cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba manta ba sahabban dama mataki mataki ne waɗannan su ne ‘yan gaba-gaba a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗannan su ne manya-manya a cikin sahabban sannan akwai ‘yan tsaka-tsaki sannan akwai kuma sigaru sahaba ƙananan sahabbai ƙanana ne a wajen shekaru waɗansu ƙanana ne a wajen shekaru waɗansu kuma ƙanana ne a wajen ilimin kansa ba waɗansu kuma ƙanana ne a shekaru amma manya a wajen ilimi to mu'adh bin anas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah da tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man zama ghaizan wanda ya cinye wani fushi al-ghaizu malamai suka ce shine shiddatul ghadab tsananin fushi in ya kai tsanani shine ake kiransa al-ghaizu to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man zama ghaizan wanda ya cinye wani fushi wa huwa qadirun ala an yunfidahu yana da ikon da zai iya zartar da wannan fushin da'ahu Allah yawmal qiyamah Allah subhanahu wataala zai kira shi ala ru'usil khalaiq da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah Allah subhanahu wataala zai kira shi a kan talikan duniya gaba irin tashin alkiyama wannan yake nuna maka lallai kiran da za a mai kasan kira ne wanda yake na darajawa to shi sa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'ahu Allahu ala ru'usil al-khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-hur al-ain sha ko hatta yukhayyirahu min al-hur sha duka wadannan ruwaya sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya iya cinye fushin sa ya iya dannewa abu ya dame shi ya danne ya hakura saboda Allah subhanahu wataala to da'ahu Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai kira shi ala ru'usil khalaiq akan halittun duniya gaba ran tashin alkiyama hatta yukhayyirahu har sai Allah ya zaba mai a ran tashin alkiyama min al-huri min al-huri ma sha ko min al-huri al-ini sha'a Allah zai zaba mai cikin huril in waɗannan mata kyawawa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya so kuma da yadda mutumin ya so yadda yake so ya darje ya zaba cikin matan huril in haka zai zaba saboda wannan cinye fushin da yi, yana da ikon da zai zartar da wannan abin shi yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kazama ghaizan duk wanda ya cinye wani fushi kana da iko idan aka maka abu karama amma sai mutum da aka mai abin sai ya cinye wannan fushin ba dan komai ba ya bari ne dan Allah subhanahu wataala to anan to ga albishir daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'ahu Allah Allah subhanahu wataala zai kira shi subhanahu wataala ala ru'usil khalaiq yawm qiyama akan halittu gaba ɗayan tashin qiyama ranar da kowa a furgice yake wannan taro da zai faru a filin alqiyama a cikin wannan dandazo wanda a cikin waɗannan al'umma da za su taru a filin alkiyama akwai fa sayyidul anbiya'i wal mursalin hmm. wanda manzan Allah da kansa ya tabbatar da wannan hadithi da ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad hadisi na 9621 sannan hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 4435 sannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 194 sannan hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi hadisi na 2434 sannan hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i hadisi na 10286 sannan hadisin ya tabbata a cikin musannaf na abdurrazzaq ibn abi shayba ma ya sake ambatan shi ibn abi shayba ya ambaci hadithin hadithi na 31684 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidun nasi yawmal qiyamah mm. ni ne shugaban mutane ran tashin alkiyama to hadda manzon Allah da kowa da kowa sai annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim isa ibrahim lutu alyasa zakariya duka ga mutanen kirki ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abubakar siddiq ga umar ga usman ga ali mutanen kirki sun haɗu a filin alfiyama ga mutanen banza ma sun haɗu to Allah subhanahu ta'ala sai ya kira wannan mutumin da ya cinye fushi domin Allah wa huwa qadir shi fa yana da iko ala an yunfidahu ya zartar da wannan fushin ala an yunfidahu ay ala an yumdihi wa yunfidihi yana da ikon da zai zartar da wannan fushin yana da ikon da zai rama abin da aka mai yana da ikon da zai retaliating amma sai hakura dan Allah ina fata mana fahimta ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi al-mubarak furi a cikin littafin tuhfatul ahwazi mujalladi na shida shafi na 413 al-mubarak furi yake cewa man kazama ghaizan abinda ake nufi ai man kaffahu an imza'i wanda ya kame daga zartar da fushin da ya same shi ina ba mun fahimta sai ya kame ya iya ka kokarin shi ya kame shine man kazama ghaizan wa huwa qadir yana da iko ala an yunfidahu akan ya zartar da wannan abin da aka mai na rashin mutunci abin da aka mai na rashin kyautatawa iya da iko ya zartar da shi ay ala an yunfidahu malamin suka ce ay eh, ala an yumdihi wa yunfidahu iya da iko da zai zartar da abin da yake so yayi wataƙila an mare shi ne ya rama wataƙila an naushe shi ne ya rama wataƙila an harare shi ne ya rama wataƙila an mai mummunan kallo ne ya rama amma duka sai bari domin Allah to duk wanda yi wannan Allah subhanahu ta'ala zai kira shi nan tashin alkiyama ala ru'usil a kan dukkan halittun duniya gaba daya sai Allah ya zaba mai cikin waɗannan kyawawan matan sai a ce gashi ka zaɓa ka darji saboda wannan haƙurin da ka yi a gidan duniya akwai ruwaya da ta tabbata cikin sunan sunan na ibnu majah hadisi na 4189 sannan ruwaya ta tabbata a cikin musnad na abu ya'la hadisi na da ɗari shida da tamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ma min jur'atin a'azamu ajran inda Allah min jur'ati ghairin babu wani cinye abu cinye fushi da mutum zai yi ya samu lada a wajen Allah fiye da cinye fushi da mutum zai yi mutum ya cinye fushin ne ka zama ha ibtira'a wajhillah ya bari ne domin Allah subhanahu wataala kaga zancen ya fito fili kenan dama mutum ya cinye fushin dan waye saboda Allah ya bari to barin wannan fashin da kai domin Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya zaba maka hurul ayn anan sai yace hatta yukhayyirahu min al-huri sha'a har sai ya zaba mai cikin waɗannan kyawawan matan masu kyawawan ido masu kwalakwalan ido yadda yaso haka zai zaba ɗaya daga cikin magabata al-azim al-abadi a cikin mujalladi na uku shafi na 183 yake cewa hatta yukhayyirahu har sai Allah ya zaɓa mai ko kuma har sai ya zaɓa shi da kansa a filin alkiyama ya zabi matan hurin in yadda ya so malamai suka ce to wannan yana nuna dalilin ji al-abadi yana nuna yadda Allah subhanahu wataala ya amince da shi wa yadkhiluhu aljanna kuma shiga da shi gidan aljanna ina fata mun fahimta kuma yana ƙara nuna cewa Allah subhanahu wataala zai kai shi yasiluhu ila darajatin rafi'a fil janna zai kai shi daraja wacce take madaukakiya a gidan aljanna saboda wannan cinye fushin da ya gidan duniya wannan yake nuna duk lokacin da aka maka abu kana da ikon da za ka rama amma sai ka bari domin Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce wannan iya daga cikin min iman iya daga cikin alamata imani ai Allah subhanahu wa ta'ala ya barta mana a cikin Qur'ani mai girma walladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibuhum yaghfirun idan aka bata musu rai yaghfirun sai sai su yafi sai su kyale wannan siffa ce ba kowa Allah subhanahu wataala ya mai ba mutum nawa ne zaka same shi a yau an kuntata mai an bata mai rai an mai kazafi an mai sharri amma ya iya daure zuciyarsa ba tare da yarama ba ai ba kowa Allah subhanahu wataala mai irin wannan siffa ba mutane galibi idan aka musu irin wannan tofa ba za su yi hakuri ba ko menene aka mai to sai ya rama wanda kuma yana da kyau mutum idan aka maka abu ka yafe ka cinye fushinka nan take ka duba littafin al-mustataraf littafin al-mustafa jalladi na daya shafi na 417 ja'far as-sadiq wata rana yazo zai alwala sai bawansa yazo mai da ruwa a hannun shi zai rike ya rike mai ruwa a buta yana dan cikin zuba mai ruwan ko sai buta ta fashe ko sai ta fada kan kafashi sai ta fasa mai kafashi kafashi ta fara fitar da jini yaron yana ganin haka sai ce Allah ya ce wal kazimin al-ghayr sai ce kad kazamtu ghaibi na cinye fushin nawa sai ce wal afina anin nas da masu yafiya daga mutane sai ce kad afautu anka na yafi maka sai ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautata sai ce idhhab anta hudhul liwajhillah tabi kai dane da ikon Allah na yafi maka an sake samun wannan ruwaya daga Aliyu bin al-Husayn Ali bin al-Husayn jikan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Baihaqi ya fitar da ruwayar tana cikin as-Sunan al-Kubra hadithina 8000 da 317 shi ma Ali bin Hussein jikan jikan manzo Allah shi ma ka tafaru da shi aka sake buta ta fasa kafar shi aka gaya mai wannan kalma kuma ya cinye fushin amma mutum nawa ne zaka zo ka faɗa mai ka tuna mai Allah ya iya tuna Allah kuma ya haƙuri ba kowa bane mutum nawa ne azal za ta hau kan shi hau bai ji ba bai gani ba amma ba zai iya cinye fushin ba zai fara tunanin su wane ne suka mai kafar ungulu don haka sai ya rama mutum nawa ne zai zo samu jarrabawa a cikin rayuwa watakila ya auri mata amma matar watakila saboda watakila Allah madaukin saki ya hukunta zai jarraba shi saboda wannan matar sai fara tunanin ai wannan matar tana da farin kafa to ko jar kafa take da shi idan Allah subhanahu wataala ya ga dama zai jarrabe ka sai ya jarrabe ka haka ne ko ba ka bane to amma mutum sai ya daga hankalin shi wanda ya kamata in aka maka abu ka tuna Allah nan tafi ka bari ka duba littafin as-sunan al-kubra na imam al-baihaqi hadisi 18785 lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kuntata mai a cikin garin maka. ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kuma aka zo aka ci garin maka. lokacin da Allah ya kawo yalwa musulunci ya karfafa musulmai suka yi yawa ai manzan Allah ya zo maka yi. da ya zo fatu maka da sahabbai ɗaiɗai kusan mutum dubu goma wanda da su nawa ne kwata a cikin garin maka. sai gashi an gawo an dawo garin Madina da mutum kusan dubu goma da aka dawo da na mutum dubu goma sai manzo Allah sallallahu ya kalli mutanen Makka sai ce ya ahli Makka ya ku mutanen Makka ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke zaton ni zan aikata muku sai ka ce akhun karim wa bun akhin karim dan uwa mai daraja kuma dan dan uwa mai daraja nan take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni babu abin da zan faɗa sai dai kamar yadda yusuf alaihi salam ya faɗa qala la tathriba alaikum al-yawm yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin sai ce izhabu fa antum mutlaqa kaji masu kyakkyawan halaye duk wannan halayen fa nasu ne ba ku tafi ku saka ku ne an saki ku babu wani abin da za a muku kowa ya wataya amma an kai ne aka maka irin wannan rashin mutunci da aka ma manzon Allah da sabbai a cikin garin Makka ka dawo to a sai ka daukan sa to ashe kenan idan mutum yana so ya samu irin wannan siffa ta mutanen kirki ya samu koda wannan hurul in din katina idan mutum ya cinye fushi to ai zaka hakura kodan su ai ko su katina sai ka bari saboda eh kai hakuri ka je can zaka haɗu da wadancan ina fata muna ganewa wannan yake nuna bawon Allah idan aka mai abu ya cinye ɗaya daga cikin magabata ana kan shi ibn rumi ibnu rumi yake cewa wa idza baga bagin alayya bi jahlatin idan wani mai shishigi ya zo min da wani jahilci ya zo min da wani wauta ya min hauka ya ce ƙabiltuhu bil ma'arufi la bil munkari sai in faskance shi da kyautatawa ba da munanawa ba ya munana mini kuma sai in kyautata mai wannan shine abin da ya faru da Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas yana zaune kawai sai wani mutum yanzu ko sai fara danna mai ashar yana fara zagin abdullahi bin abbas sai abdullahi bin abbas ya ce ya ikrima ya kai ikrima salhu tambaye shi in kana lahu haja fa naqbiha in yana da wata bukata ce sai mu biya mai mu bashi ana faɗa mai haka shi kuma sai kunya ta kama shi sai ba ba a ra'asau sai sun da kansa sai ce sai na san inda da mun sai na ce na ji mamaki na dauka zai tanka ni ka duba alahnaf ahnaf bin qais mutum ya zo yana zagin shi yana dungure mai kai yana ka amsa shi kuma buɗin bakin sai yana cewa hati ma inda ka zo da duk abin da kake da shi ka yi sauri kafin matasan unguwan nan su zo marasa tunani su samu su maka illa ka yi sauri ka gama duk abin da za ka faɗa ka faɗa mu zaki shi ba ake amma ya ce a ƙara kawo sauran ma gaba ɗaya buhu buhu ka zo da su ka yi sauri ka gama domin kada masu wauta su ji ka su iya maka illa amma kai ana maka guda ɗaya kawai gula za ka fara mai amma magabata su idan aka musulunta ke suke cinyewa ka duba muawiyatu bin abi sufyan muawiyatu bin abi sufyan mutum ne zo ya same shi yana zuwa ko sai kwashe shi da kafa yana kwashe shi ko sai ya faɗi rigidib a kafa a ƙasa yana taka shi sai ya ƙara kuma taka mai kai yana taka mai kai sai bakin shi ya daki da ƙasa sai ya fashe jini wani yana zuwa cikin sahabbai yana ganin sa sai ya ce wal kadhibin al ghaib sai ya ce kad kadhamtu ghaibi na cinye fushin nan. tsakani da Allah akwai wanda zai yi irin wannan kai ai ko da wasa da kaji arce su yan aljanna ne kasan yan aljanna ne domin siffar tasu ta yan aljanna ce yanzu kawai inda za a yi rashin sa'a ana dan zauna a wajen karatun nan wani ya dan sa ya dan tsinke din ya dan taba maka kulli to za ka sha mamaki a wajen rashin hakurin mutane amma ka duba mutum a taka shi a shate shi a shace mai kafa amma duka duk da haka in ya tuna Allah sai ya haƙuri Sufyan bin Uyayna yana zaune wata rana kamar da zo a cikin al mustatharaf yana cikin tafiya sai ya dawo gida yana zuwa sai ga yaron shi da yake mai kiwo sai ya zo ya ce ah mallabi kasarar rijil shati me karya min kafar akuyata sai in ji yaron da yake kiwo bari ku ji ganganci sai ce ya ce ana ha amdan ni na karya ta da gangan gangan na karya ta ya ce na karya ta da gangan ne litadriba ni dan ka da ke ne, fata a san ka samu zunubi sai ya ce a wanda ya sanya ka ya taso ka ka zo ka gaya min wannan yayi tasiri a jininka domin ka zo ka faɗa min wannan dan wataƙila in illata ka ko in zage ka sai ci kai an ta hubbin li waje na yan takarta kuma ba maganar bauta kuma ka duba ba an bayan an mai laifin da aka mai laifin kuma mai biyo baya sai aka gaya mai bakar magana aka nuna mai in ya isa yi to kaga anan shi sa manzan Allah ce man ka zama ghaiban wa huwa qadirun ala an yunfizahu yana da iko da zai zartar ka duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da hadisi ya tabbata cikin sayi muslim hadisin albaniya inganta shi a cikin al-mishkat da 2931 lokacin da wannan mata ta sanya ma manzan Allah a Khaibar ta sanya mai guba a cikin naman akuya me ya faru manzan Allah ya dauki cinyar zai gatsa kenan ya gatsa ma cinyar Allah ya sanya mata umarni ta ce ana masmuma an sanya guba a jikina manzala sun sai ajiye sabai aka yi shiru aka ga manzo Allah ya gatsa sai manzo Allah ya ce aje a kira waye ta kawo wannan sai aka ce wata mata ce ba yahudiya sai manzo Allah ya ce aje a kira ta tana zuwa sai manzo Allah sai yake cewa me ya sanya kiki kai wannan sai ta ce ai haka ne domin in tabbatar in kai annabi ne na gaskiya to Allah zai sanar da kai amma an ba annabi ne na gaskiya mu kashe ka mu huta da bala'inka sai manzo Allah ya murmushi Sabai ana wuji-wuji da ido ana gani yadda za a da ita sai manzo Allah haka yace kai a bata ta tafi a kawo maka attack za a kashe ka amma ko wani dar baka ji ba ba ma wannan baka duba ruwaya da ta tabbata cikin sahih bukhari mana hadisi na 3231 sannan ruwayar ta sake tabbata cikin sahih muslim ne 1795 sanan hadithin ya sake tabbata a cikin musnad imam ahmad ne 7706 sannan ruwaya ta tabbata a cikin sahih ibn hibban ne 6531 lokacin da manzon Allah ya je garin ta'if ai manzon Allah ana ta jifan shi da duwatsu aka ji mai ciwo ko da duwatsu ba ake jifansa ana koran shi a gari sai manzon Allah wata rana yana zaune sai yake cewa ya Aisha sai aisha take ce ma manzan Allah ya rasulallah ya manzan Allah hallakita shin ka taba haduwa kuwa da wahala a rayuwarka kamar yadda ka da shi a yakin hudu sai manzan Allah ce a ah, qad laqitu min qaumiki ai na haɗu da abin da na samu a wajen mutanenki wanda yafi wannan tsanani wanda lokacin da aka je wato aka ce aka je wato wato shawara ta uku ba din nan da aka yi har manzan Allah yake cewa na taho arabtu nafsi alabni alabni abdul yalil bin abdikulal na zo wajen abdiyali bin abdikulal da na zo ya kau da shi suka ƙi sauraro na na tafi ina mai baƙin ciki da damuwa akan abin da ya faru ga abin da aka min na jifa na Manzala ta same ya ce ina cikin tafiya har sai da na iso ƙarnin fa'ali ina zuwa ƙarnin fa'ali fa ana bi sahabatin sai ga wani ɗan girgije a kaina ina ɗaga kaina fa fi fiha jibril alaihi salam ashe komanda ne na mala'ikun Allah malaika jibril alaihi salam yana yana suna hada ido sai yake cewa shin kuwa ka san ga alkawari da Allah ya zo min da shi duba gefen ka yana duba sai ga wani malaika sai ya ce wannan malaikan bai taba zuwa duniya ba sai yau dinnan sai ya ce hada malakul jibal wannan malaikan duwatsu ne sai malaikan malaikan duwatsun sai ya ce ya ce ina maka sallama kuma Allah madaukin sa yana maka sallama kaga dan Allah to bari ku ji amsa da ya bayar sai mala'ikan yake cewa to Allah ya ji maganar da mutanenka suke faɗa a kanka da abin da suka aikata maka Allah madaukin saki ya umarce ni ni mala'ikan duwatsu ne ka umarce ni da duk abin da kake so da duwatsun nan da suke cikin wato manyan duwatsun da suke cikin garin maka in shi ita aqbaqu alaihim alaihimul akhshabay idan kana so in haɗa su a gwara su da tsakan duwatsu a marin su a yamutsa su sai manzo Allah daga kansa sama sai ce bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi shay'a ina fatan Allah ya fitar a cikin tsatsan su wanda zai bauta ma Allah shi kadai ba zai hada shi da kowa wajen bauta ba ka san hakuri ya kai hakuri ana ya to yanzu kai ne ka dura habawa tuntun zai ce a yamutsa su ko Ayi rugu-rugu da su ko sai gaje wani a cewa dammirhum tadmira ko to amma idan mutum yayi irko da wannan hadisi me zai yi sai ya hakuri dama abin da hadisi yake karantarwa ke kai hakuri dangane da abin da aka maka rayuwa tana cike da damuwa iri daban-daban abubuwa da dama suna zuwa yana iya yiwa yau a gidanku kuna tare da 'yan uwanka amma saboda kasancewar wataƙila ba ka da shi sai ka dinga ganin tsangwama iri daban-daban wataƙila kai ne babba amma ba ka yi wasa ba ma a gabanka sai a ce maka babba na gotolo sai ka yi haƙuri ai mai haƙuri yakan dafa dutse ma ya sha ruwan shi amma ka rashin mutunci ana kallo ka yi haƙuri ka ce komai idan aka maka malamai suka ce akwai ɗayan abubuwa guda uku yayin da aka maka rashin mutunci ko aka maka wani abu nan take abin da ka tuna sai ka tuna rabbul izza rabbul ibad sai ka tuna Allah madaukin sarki na ɗaya kenan na biyu idan aka maka sai ka tuna a ah, ai hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah wanda albani ya inganta hadisin a cikin sahih jami hadisi na 3414 ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha duniya tsinan ya ce abin da ke cinta ma tsinan ne me to me zan yi sai ka tana faɗin Allah subhanahu wa ta'ala i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kama thal ghaythin a'jaba al kuffara nabatu thumma yahidu fatarahu musfaran thumma yakunu 'idama wa fil akhirati 'adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma alhayatud dunya illa mata'ul ghurur kana tuna wannan sai ka tuna ai duniya ba komai bane to kwana nawa za a duniya haba sai ka ƙara tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana cikin muslim imam ahmad mujalladi na biyu shafi na 232 da shafi na 323 hadithi na 8282 sannan hadithin ya tabbata cikin sahih muslim mujalladi na 4 shafi na 2272 hadithi na 2956 sai ka ƙara tuna hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi Hadithin ya zo a cikin sunan tirmidhi hadithi na 2434 sannan hadithin ya tabbata a cikin sunan na Ibn hibban hadithi na 676 sai ka ƙara tuna ai hadisin ma ya tabbata a cikin sunan na ibn maja hadisi na dubu hudu da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya sai ka ƙara ai tuna hadisin nan ya tabbata a cikin addaru khutri hadisi na 550 sai ka ƙara tuna hadisin ai ya tabbata a cikin al tabarani a cikin al-awsat hadisi na 2782 sai ka ƙara tuna hadisin ai ya tabbata a cikin musnad na Abu Ya'la mujalladi na ɗaya shafi na 400 da 4 hadisin 6526 sai ka ce kai hadisin ma ya tabbata a cikin Abu Nu'aym hadisin ya zo mujalladi na shida shafi na 350 sai ka ce kai ai hadisin ya tabbata a cikin addaru qutni mujalladi na ɗaya. da shafi na 148 hadith na 1797 sai ka ce kai hadithin ya tabbata a cikin ad-dailami mujalladi na shida shafi na 229 hadithin 3103 ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir to in ka tuna waɗannan nan take zaka cinye hakurinka zaka cinye wannan bakin cikin da aka cusa maka ina ba ta muna ganewa me zai sanya ranka ya baci mutum ne ba a cikin gidansu zai zamo a dinga mai wulakanci ‘yan uwansa saboda watakila bai da kwabo ya je ya gaida wannan ya gaida wancan amma saboda bai da kuɗi babu ruwan kowa da shi shi babu wanda zai kawo mai ziyara in kaga wani a gidansa to wani ne mutu <laughs> ba yadda za a yi amma da haka kawai a zuwa kawo maka ziyara ba za a kawo maka ba a maka ka ɗauke a haka yana faruwa yi amma sai ka dinga hakuri kana cinye wannan fushin da aka maka kamar da hadithin eh, ya tabbata a cikin sahih bukhari hadithin 702 sannan hadithin hadithin ya tabbata a cikin wato cikin sahih bukhari hadithin na 52 sannan hadithin ya sake tabbata a cikin wato sahih ibn hibban hadithin na 450 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum zo ya same shi ce ya rasulullah ni fa ina da inna li qaraba ina da yan uwa asiluhum wa yaqta'uni ina sadar da zumunci amma su suna yanke mun babu ruwan su da ni wa ahlumu alaihim ina musu hakuri wa yajhaduna alai amma suna mun jahilci da hauka kaga ya nuna yana hakuri ko baya yi shi yasa ɗaya daga cikin magabata ana kin shi al-muqanna'ul kindi المقنع الكندي كتوى وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم هو غي هويت لهم رشدا وإن قطعوا مني أواصل ضلة وصلت لهم مني المحبة والودة ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس كريم القوم من يحمل الحقد وإن أتوا بقبح كي يحزنني وإن أتوا بقبح إن كي يحزنني تشبثت بالصبر لباري العزيز وإن أتوا بمنكر كي يغضبني أتوت بهم بما يشددني وإن أتوا بمسيئة كي يغضبني تذكرت جنة وحريرا دي أبن سكي من كو إذن تنا الجنة تا الحرير إن شكينا يا في مسمى نا كالي سو سو وانيني سو مينيني سين كالي سو kana تنا الجنة كي كود دل من هوري إن nan تنا ai za ka haƙura ma ina fata muna ganewa ashe kenan yana iya yi wa yanzu mutum ne yana zaune tare da iyalinsa duk inda ka yi ka kyautata mata duk inda ka yi kana kyautata mata amma kullum tana muzanta ka tana cin mutuncinka sai ka yi haƙuri ta ɓata maka rai a ka duba hadisi da ya tabbata mana a cikin a cikin a cikin a cikin sahih bukhari hadisi ya zo cikin sahih bukhari hadisi na 2228 sanan hadisi ya zo cikin sahih muslim hadisi na 2439 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya aisha idza kunti radiyatan anni idan dai har kin yadda da ni to ina ganewa sai tace kamar ya kake ganewa ya rasulullah sai manzon Allah sai ya ce ai ina ganewa yayin da zan ji in rantsuwa zaki sai ka ce la wa rabbi muhammadin na rantsi wallahi a'a ba haka abin yake ba wallahi da ubangijin annabi muhammad na rantsi ba haka abin yake ba amma idza kunti ghadba amma in fushi kike da ni to ina ganewa sai manzo Allah ya ce to ya sai sai manzo Allah sai yake cewa in zaki rantso ma kace la wa rabbi ibrahim yana kallo kamar kai ne kai wani lokaci ka shigo gida ah. kawai sai ka shigo cikin gida kila kawai watakila saboda soyayya kawai kana kalinta wani lokaci in ka gansu in ka shigo kawai ka ga fuskarta ta canza kala ko magana ka mata ko kuma tana zaune wani lokaci tana waya dama watakila sunan ka dan salili <laughs> kawai watakila tana waya sai ta ce eh an ce me ma sunan mijinkin nan sai ka ce eh dan salili yana nan <laughs> to ya za ka yi to amma idan akwai darajawa wataƙila ko zuwa aka yi ana magana zai ko kiran ka za ta yi ta ganka zai ta ce ah baby na ka ji kai baby da kai kuma kana gada kai wai kai kai da kai baby ne sai ka ce wani jinjiri ɗan shekara uku amma daga ranta ya ɓace fato ba za ka ga wannan a cikin fuskata ba a ɗaure za ka ganta to haka mata suke to ka duba ɗaya daga cikin magabata ana kirci ibn nasar al-makhzumi yake cewa na zauna tare da matata zama da yi da matarsa sai da yi shekara ashirin shekara ashirin saboda tunanin ya siffanti da wannan aya wal kazimin al ghaiz wal afina alin nas shekara ashirin matan nan da ta shigo cikin gida kawai sai ganta kawai malam a jikinta akwai wasu irin alamu na kuturta kawai sai ce mata tofa shi kawai sai ya yi musun cewa shi makaho ne kawai ai shi baya magani saboda tunanin kar ya cutar da ita ya zamo ya sake ta ta shiga wani hali sai ya ce mata to kin gani fa ban da lafiya kuma zai wuya a iya cewa watakila kaza sai ta ce eh, to babu dama mu yi zaman mu haka sai ya zauna a haka zai biya mata bukatunta ya kwanta da ita ya bata komai da komai amma tsoron shi wai kada idanun shi ya budu ya nuna mata cewa yana kallo ya ga wannan cutar ta zamo ta shiga wani hali ta iya gane cewa ashe tana da illa jikinta ko yana baya kaunata sai ya danne wannan abin har da ta mutu tukunna ya faɗa ya ce shi gani ma yake anya ko zaka iya zo ka ga mata an kawo maka ɗaki, kawai ka ganta tana gala da ka iya hakuri ai wallahi wani tana zai ce wajarot amma bayan Allah na kware cinye fushin suke sai su tuna Allah subhanahu wataala mata nawa ne zaka zo ka samu a cikin gida da ita da amarya da uwar gida kullum ba a ga maciji wataƙila ka samu uwar gidan saboda watakila an kawo mata amarya duk ta ɗaga hankalinta ta tafashe fashe ta ɗaga hankalinta ta ɗaga hankalin mijinta ɗaga hankalin maƙwabta, kowa ma ta ɗaga hankalin shi amma ita wannan amare wataƙila ta zo ta ce a ba ya yake hakuri mana haka Allah ya hukunta ka ta ta canke wa binne bayan kin aure mun miji ka ji aure mijinka to a haka za a zo a ta wani rayuwa kaga watakila waɗansu matsiyatan kawaye su zo su ziga ta cewa aiki je ki shiga ai akwai wani malami wato al'amarinsa kamar yankan wuka a ziga ta ta je ta mata dabaru ƙarshe dai zaka samu Allah su suke in ya hukunta abin ya faru da ƙarshe sai kaga ƙaiƙayi ya koma kan mashirkiya sai kaga tazo tana kuka tana cewa dan Allah ki yafe mu ni na miki kaza ai ni na kashe wance ni na kashe ɗinki kaza ni na yi kaza ni na yi kaza a nan Najeriya wata da aka gama faɗa an miki kaza an miki kaza an yi kaza to yaya yanzu ki kai ta wajen alƙali ai ba ta da mutace wallahi na yafe mata ku duba halin da take ciki yanzu halin da take ciki gaba daya mota ta mauje ta ta raga-raga da ita amma Allah ya batta da ranta amma ƙarshe wannan baiwar Allah ce ta yafe mata har yanzu akwai sauran irin waɗannan mutanen akwai burbuɗi burbuɗin watakila wataƙila masallacin ma za a samu ɗan burbuɗin waɗansu wanda za su iya yin haka amma galibi wanda za ka gan shi yana kurkuru da idanun coci to a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazama ghaizan wanda ya cinye wani fishi wa huwa qadirun ala an yunfidahu iya da iko da zai zartar da shi ya dau mataki saboda wannan abin da aka mai Allah subhanahu wataala zai kira shi ala ru'usil khala'iq yawmal qiyamah akan talikan duniya gaba ɗaya halittu duka kowa da kowa yana nan hatta yukhayyirahu kaga hatta harful ghaya yukhayyirahu shine fi'l mudari'un mansubun bi an mudammarata wujuban ba'da hatta hatta yukhayyirahu min al-hur al sha'a ko hatta yukhayyirahu min al-hur sha'a har sai ya zaba daga cin waɗannan masu fararen idanun domin an ce al-hur malamai suka ce shiddatu sawadil aini wa bayadihi tsananin bakin idanu idan mace inda bakin yake zan shi baki kirin wajen farin kuma ka gan shi fari ta su matan hurin ini kar ka ɗauka irin mata ne irin na gidan duniya matan hurin ini iya daga cikin kyawunsu idanunsu idanun su kwalakwala ne iya daga cikin kyawun mace ka ganta idan ta dan kwalakwala haka yanzu akwai irin motar nan da idan wato wanda ta daɗin da wanda za ganta in yato eh, yau eh, eh, oh, prelude za ga abin nan ɗinta yana ciki daga an ɗan ya ga mai ko tsakaninka da Allah matar da take da idan ta kwalakwala da mai kamar da 'yan china ta ya suke wanda mai kwalakwalan wallah ko kallon ka ta ɗan buɗe ko da ka yi ka ce ya ah, wallah a ba damuwa saboda idan akwai razanar da ɗan adam to haka idan hudun iri yake shi sa ake kiransa alhur malamai suka ce ai farare ne idan ya kai baki wajen baki a wajen bakin wajen farin kuma ya kai matuka wajen fari kuma mata ne waɗanda suke fuskar su ya ajizul kalamu an bayani bayani bai isa yi bayanin ya idda fuskar hudun iri take ba idan ka ga kyawun mace idan ya kai shi ne za ka ga kirjinta yana da faɗi ina fata mun fahimta sannan idan ka idan ku saurara idan kyawun mace ya kai kyawun za ka samu za ka samu tana da wato kunci a gurabe kamar guri guda uku za ka samu wato inda budin kunnan ta yake zaka samu budin kunnan wato yana da kunci ba fankace ce bane haka sannan kuma inda kake so ka gane cewa mata ta kai kyau to zaka ga idanunta suna da kwalakwala sannan hancinta kuma zaka samu hanci ne wanda yake ba fankace ce ba zaka shi dan daidai da kuma ya dan tsini to haka mata hurin yin zaki sannan su matan hurin inin da ake gaya maka mata ne wanda take inda za ta iya fito da hannunta kawai gidan duniya to za ta iya ɗauke hasken rana gaba ɗaya shi da wata saboda tsananin kyawunsu su ne fa su duk wani cikakken halitta da ka sani irin na halitta da Allah yake yi to su na musamman ne aka halice su su ba ayan annabi adam da hawa bane su fa hurin irin da ake gaya maka idan kana so ka ga kyan mace ya kai kyawu to sai ka ga jininta ya kai baki kirin kuma gashinta za ka gan shi gashi ne wanda yake ya yi baki sosai sannan kuma su mace in ta kai mace mai kyau za ka samu tana da tsayi a gurabe kamar guda uku za ka samu tana da tsayi sannan za ka samu kuma gashinta ma yana da tsayi har gadon baya za ka gashi tana tafiya na kadawa to amma wani kawai malam ta bude kan rai ga kamar kan to su matan hurin inda ake gaya muku su a'la wa akthar wa afdal wa ahsan wa aghla wa atam wa ahsan duk sun wuce duk wannan siffata da ake kai dan adam ya iya cewa zai iya siffanta su to sai dai faɗa abin da zai faɗa shi yasa ibnu qayyim yake cewa hurun hisanin qad kamulna khala'iqan wa mahasinuha min ajmalin niswani wa mahasinuha min ajmalin niswani wa jima'uha fa huwa ash-shifa'u li subbiha fas-sabb minhu laysa bid-dajrani wa idha yujami'uha 'adat hasanan wa idha yujami'uha atat hasanan بكرا بلا ذم ولا نقصان وإذا أتاها عادت حسناء بكرا وإذا, عداها وإذا أتاها عادت حسناء بكر مثلما كانت مدى الأزمان بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جاني سوى المحبوب من إنس ولا من إنجاني لطفا وحسنا وتبعل وحسن وتبعل وتحبب وتفسير ذي العرفان كي يا كي دا يا ما كي cewa وثديهن من ألطف الرماني nonansu ya wuce tunaninka wajen laushi inda ka san kamar yadda ruman yake tsaye cak haka yake cak kuma yes kuma wa idza ataha adat hasana idan yaje ki mata zai kwanta da ita sai ta ƙara kyawu fiye da yadda ka santa kuma wa idza yujami'uha idan yana tara da ita tazidu bil aini wal harakatin sai ka ga yayin da mutum yake tara yi ta ɗan aljanna Daɗi ya kai daɗi harshen mutum ya motsa ma ba zai iya motsawa ba magana mutum ya yi ba zai iya yi ba wanda idan yayin da yake tara da ita kunnen shi kaɗawa zai dinga inda ka san kamar wata fanka ka san ko duk abin da zace kunnen ka zai dinga kaɗawa, ka san magana ta fi ƙarshe. shi sa ai yazidu zakashi yazidu kashi da ake bada labarin ta kai mata ce wadda take idan ta yi dariya kawai sai haske ya fito ta wushiryarta ya haskaka gidan aljanna wannan fa aka ce za a baka fanka cinye fushinka wallahi ne na haƙura na ci kuba ba da hashi ce tini dole mutum ya cin yayi wanda yake nuna cewa mutum ya yi hakuri da zabin da Allah subhanahu ta'ala bai ina fata muna fahimta Allah madaukakin sake ya datar da mu wannan hadifi yana cikin sunan Tirmidhi hadifi na 4777 amma malamai sun ta maganganu dangane da hadifin waɗansu suna neman su abin nan amma albani ya inganta hadifin a cikin al-mishkat haka nan a cikin as-sahiha ina fata mun fahimta mu je hadifi na gaba وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أوصني قال لا تغضب وردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري wannan hadisi da aka same shi an abi hurairah ta radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah matsakin sake ya kara masa yadda anna rajulan lallai wani mutum qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace man manzan Allah ausini kamun wasici ya rasulullah qala la taghdab sai manzon Allah ce kada kai bishi faraddada miraran sai ya maimaita sau da yawa shine miraran ya maimaita sau da yawa yana ta cewa shi ba mai wasici qala ta taghdab sai manzo Allah ce kada kai bishi wannan hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi na 6116 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada yi fushi wannan ruwaya ta Abu Huraira wanda kowa ya sha jin labarin shi ilimin hadisi shine al-imam al-faqih al-hakim al-hafiz صاحب رسول sallallahu alaihi الله عليه malamai suka mai take da shi ne al'imam al-faƙih malami ne kuma faƙihi ne hafizin hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko ma'abocin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan shi ne abu huraira wanda ba kuma ta ba hadithi ya tabbata cikin sayi muslim wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana ya shimfiɗa ya ce waye zai shimfiɗa rigar shi har in gama zance na idan har na gama zance na ya shin wannan to duk abin da na faɗa mutumin ba zai manta abin da na faɗa ban ji manzon Allah kuma abu hurairu ya ce wallahi ni kadai na shimfada da na shimfada tun daga ranar ban taɓa manta abin da manzon Allah ya faɗa ba wannan shine abu hurairu to abu hurairu shi wani rawaito ya ce yace anna rajulan lallai wani mutum ina fata mun fahimta lallai wani mutum wanda ba ambaci sunan shi ba wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani mutum ne wannan malamai suka bi diddigi kamar al-hafiz ibn hajar al-asqalani akan haka ya jingina shine ce shine jariya tubun kudama shine wani jariya ibn kudama shine mutumin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wasu malaman tarihi suna bincike akan cewa ba jariya ibn kudama bane su suna ganin wai sufyan bin uyayna ya sufyan bin uyayna amma malamai suka ce magana mafi inganci shine waye jariya ibn kudama shine yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ausini kaman wasici ka duba muhimmancin wasici malamai suka ce wasici kashi biyu ne akwai wasici da mutum zai yi dangane da wani alheri da mutum yake so ya tafi akan shi ina fata mun gane sannan na biyu akwai wasici da mutum zai yi dangane da dukiyarsa ko bayan ya mutu yana so a zartar da wannan alkawarin da yake so ya ɗaukan ma mutane yake so ya baiwa wato bayan shi su tafi akai to wasici da ya shafi irin wannan na alheri to ne irin wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke neman manzon Allah ya dinga musu wasici an ba kuma ta ba Allah subhanahu wataala ya labarta mana walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sannan ka duba cikin suratul shura Allah madaukin saki yace shar'a lakum min ad-din ma wassa bi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bi ibrahima wa musa wa isa me wasicin an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi kaga wannan wasicin na alheri da zai amfane ku a gidan duniya to irin wannan wasicin shi yasa al-muttaqi al-kindi al-hindi a cikin littafin kanzul ummal hadithi na 44189 yake cewa Umar ibn Khattab ya ba da wasici ga dan shi Abdullah bin Umar yace usika bi taqwallah wannan wasici shine wanda hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi hadisi 2676 sanan hadisin ya tabbata cikin sunan Abi Dawud hadisi 4607 sanan hadisin ya tabbata a cikin Musnad Imam Ahmad mujallidi na 4 shafi na 126 shafi na 127 sanan hadisin ya tabbata a cikin wato Ad-Darimi hadisi na 95 sanan Ibn Hibban ya ambaci hadisin hadisi na biyar sanan hadisin Al-Hakim ya ambace shi mujallidi na 1 shafi na 174 da shafi na 175 da shafi shafi na 176 da shafi na 177 sannan albani ya inganta hadithin a cikin الصحيحة حديث ندبو بيو دري بيرد أربعين دتلا سميا ساكي إنك تحديث أتين سيو الجامع حديث ندبي ترى دتلاتين دشلا wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ce hajjin bankwana ayyama sabai wasici yace usikum bi taqwallah kaga wannan wasicin da manzon Allah ya musu kenan ashe ya halatta kenan mutum ya bada wasici dangane da wani alheri da wata kila zai samu al'umma ina fata muna ganewa karka kyale mutane haka wannan shine irin wasicin da in ba ku manta ba annabi yaquba alaihi salam ya baya yayansa yace me wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din sai yace me fala tamutunna illa wa antum muslimun wannan shine wasicin da ya musu amma qira'atu Ibn amir da shi da nafi sai ce wa awsa biha ibrahimu banihi wa awsa su kadai suke karanta da wannan qira'a shi sa shafibi ke cewa wa arna wa arni sakin al-kasr wa fi yurwi safa darbihi kula wa ma talqun wa khiff ibn amir fa umti'uhu awsa bi wasaka ma'tala wadannan su suke karanta da haka kaga wasicin da suka bayar kenan to wasici kashi biyu ne to wasici kuma mutum yake iya bada wasici da abin da ya shafi in ya mutu a zartar da shi kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah sai yake cewa bai halatta ga mutum musulmi na imani da Allah yayi kwana uku face wa wasiyatu maktuban inda face wasicin ka yana nan a rubuce a wajenka ka rubuta wasici in na mutu kaza ya faru kaza ya faru in na mutu kaza kaza ya faru watakila to in na mutu kar dai amarya ta tafi haka kawai to ya kamata wani na yadda da shi da imanin sa ya aure ta saboda ka ta lalace kada waɗansu su jaga su zo su aure ta duk mutum zai iya yi in ga alamar cewa fa kai fa ka zo gargara zaka ba duniya ina ba ta mun fahimta to amma ina ga mutumin da zai zo yana ganin zai bar duniya amma shi babu ruwansa manzan Allah sallallahu ba ku ce sallallahu alaihi wasallam manzan Allah a salatin bai yi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haba ai dole mutum yayi salati wanda salatin idan ka mai dukkan wani damuwa Allah sai yayi maka kaga kenan mutum sai ya rike wannan salatin kenan babu wani salati da aka ce kai zai yayi maka damuwa sai wannan wanda shi ya faɗa salatin da idan ka yi idan kana cikin bakin ciki sai a yaye maka shi haba sallu ala tajil kamali muhammadi يا أمة عذبت به إصرارا صلوا على عين اليقين محمدا يا أمة عذبت به إصرارا صلوا على عين اليقين محمدا صلوا على عين اليقين محمدي يا أمة عذبت به إصرارا صلوا على عين اليقين محمدي يا أمة عذبت به إصرارا إن الصلاة على النبي محمد تمحو الذنوب وتمحو الأوزار إن الصلاة على النبي محمد تمحي الكروب وتجب الأوزار إن إن الصلاة على النبي محمد تهمي صحائب فضلها مدرارا إن الصلاة على النبي محمد إن الصلاة على النبي محمد إن الصلاة على النبي محمد جلت وفاق ثوابها الأمطار إن الصلاة على النبي محمد جلت وفاق ثوابها الأمطار إن الصلاة على النبي محمد ملأت إعادة أجرها الأقطار إن الصلاة على النبي محمد أذكارا أبرارا إسرارا duk mutumin da ya rike salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sani shi ma azkara Allah zai dinga tana shi kuma Allah madaukin sarki kai ma zai maka salati to ku saurara ga hadisi daga bakin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taghdab kada kai fushi sakon kenan wasicin da manzon Allah ya mai la taghdab kada kai fushi wannan riwayar ta tabbata a cikin musnad Imam Ahmad har wa yau mujalladi na 33 shafi na 266 mutumin da yazo bayan wannan ruwaya ta sake tabbata a cikin musulun imam ahmad mujalladi na 38 shafi na 231 shafi na 454 mutumin sai yake cewa akhbirni bi kalimatin a'ishu bihin ka bani labarin kalmomin da zan rayu da su ya rasulullah ka gaya min kalmomin da ba zan manta ba sai manzo Allah ce ijtani bil ghadab kan nisanci fushi bayan wannan ruwaya ruwaya ta sake tabbata har wa yau a cikin musa da imam ahmad mujalladi na goma sha hudu mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari uku da hamsin da biyar mutumin ya ce umarni bi amrin ka bani umarni da wani umarni in ji wannan mutumin kenan ka bani umarni da wani abun umarni wanda zan riƙe shi wa qalliluhu kaɗan taƙaita mishi kar yawa kalma mai sauƙi sai manzo Allah ce la tazab kada kai mishi da wannan dalili aka ƙara samun ruwaya tana cikin sunan tirmidhi ita ma mutumin sai ya ce allimni shay'an ka sanar da ni wani abu ya rasulullah wanda zan kasance la'alli a'iyahu wanda zan kiyaye shi haddace sai manzo Allah ce la taghdab an ƙara samun ruwaya har yau cikin musnad imam ahmad ita ma din tana cikin mujallad na 38 shafi na 231 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutumin ya same shi sai ce ya rasulullah kulli ma yanfa'uni ka faɗa min abin da zai amfane ni sai manzo Allah ya ce me la taghdab kada kai fishi a ruwaya da ta tabbata cikin musnad Imam Ahmad sai mutum ya ce fa tafakkartu sai nayi tunanin fi ma qalahu annabi sallallahu alaihi abin da manzo Allah ya faɗa fa idza al-ghadab yajma'u sharra kullah sai gashi fushi ashe na tattara dukkan wani bala'i duniya amma fushi in ka duba littafin ibn al-afir an-nihaya na ibn al-afir mujalladi na biyu shafi na 370 fushin kashi biyu ne akwai mahmud akwai mazmum mahmud shine abin yabo an yadda ayi musamman idan tuhikat hurmatullah ko idan tuhikat hurmatillah idan aka keta alfarmar Allah to an yadda mutum ya fushi ai manzo Allah yana yin wannan fushin manzo Allah sai ya wannan fushin hadithin ya tabbata cikin cikin sahih bukhari hadithi na 702 sannan hadithin ya zo cikin sahih muslim hadithi na 466 wani mutum ne kawai in je Abu Mas'ud al-Badri Ukbatu bin Amir yace wani sahabi ne sai ya zo wata rana kullum ya dinga tsawaita wa mutane sallah sai manzo Allah ya kira shi ya ce kai kai me ke damun ka sai ce inni la ata'akharu an salatin inni fa ina jinkirta akan salatu subhi akan sallar asubahi li fulani saboda wani li aji fulani sai manzo Allah ya ce saboda me sai ya ce mimma yuqilu bina saboda tsawaita mana sallah da yake in ji uku bin amir ya ce sai manzo Allah ko nan take hawo munbari yana hawa mun bari sai manzan Allah ya fara khutba sai in ji uku batu bin amir ya ce wallahi ban taba ganin fushin manzan Allah ya tsananta a rayuwata kamar wannan ba ana yi ko ba yi amma idan an keta dokar Allah kai ma sai kai idan an tafi domin fushi yana jefa mutum a cikin bala'i ya jefa mutum a cikin tashin hankali ya sanya mutum ya zo ya rasa yadda zai yi ya sanya mutum a cikin nadama ɗaya daga cikin magabata kawai sai ya shigo cikin gida yana shigowa cikin gida kawai sai ya ga wata wato budurwarsa da yake so zai aura kawai sai ya ga tashi tana tare da wani yaron gidansa ashe yaron shi ne bai sani ba ɗan uwarsa ce kuma shi kuma ne ɗan uwarsa ce kawai sai ɗan hogin ɗinta ya ɗan kama ta shi kuma ko sai akan idansa kawai sai ya ruga da gudu ya dauko wuka ya dauka za su rabu da juna shi ba su rabu ba yana zuwa kawai sai ya datsa wuyansa ya datsa wuya ya kashe su gaba da me zan yi mai da ya kashe su kuma sai ya shiga cikin nadama sai ya tsaya akan akan ita yarinya سيفرة يا طلعة طلع الهمام عليها وجنالها ثمر الردى بيديها رويت من رويت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها فقتلته فقتلته وله علي كرامة من الحشا وله الفؤاد بأسره لكن بخلت على سواي بحسنها وأنفت من نظر الغلام إليها دي جمع بدأك سيكون أكو مكان يارا sai ce ashfaqtu an yarida az-zaman bi ghadrihi aw ubtala aw ubtala bi ahdihi ahdi bihi maytan fa ahsanu na'imin qamarun an astakhrajtuhu min dajnihi bi mawaddati wa janaytuhu min dajnihi bi qawadatihi wa janaytuhu min dajnihi ghusasun takadu tafidu minha nafsuhu wa yakadu yakhruju qalbuhu min sadrihi bakin ciki ya kama shi yana waka na cewa inda me rai zai iya dawowa to me zan iya ce maka yasa na kashe ka ka duba halin da na shiga ciki ka tausaya mu mana da zaka iya magana ka tausaya na nashi wani hali na kai shi ku gaba ɗaya me zan gaya wa Allah Malamin suka ce fushi lahu atharun ala lisan ya da tasiri akan harshe hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 2780 wani ne yana yawan shan giya aka kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai budan bakin wani sai ce ma akthara ma yu'ta bi me kai yawan yadda ake zuwa da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai la'anaka Allah Allah ya tsine maka albarka sai maza ce la tal'anu ka ku kada kula an ce shi kutsi ne mai fa innahu yuhibbu Allah wa rasula hadisi ya ƙara tabbata a cikin sahih dubu uku da tara. akwai bawan Allah wanda suna tafiya tare da manzan Allah sallallahu a wata ghazwa kawai yana kan raƙuma kawai raƙuma ba ta tafiya da wani sai ce sai ce la'anaki la Allah tsere miki albarka sai maza ake sauka ai mu ba za mu tafi da la'antacciya ba har ce yakan janyo mutum masifa yanzu wani kawai yana fushi maimakon yawa matarsa saki daya na sunna kawai sai ce ki je saki 93 malamai suka ce to sai a ɗan ukun 90 a mai bulala gobe ba zai kara ba ka dubar waya ta tabbata a cikin sayi musulun har wa yau hadisi ne 1680 wani mutum ne ya zo da wani mutum ya riko dokonsa ya zo da shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ha za hadha tala aki wannan ya kashe dan uwana sai manzo Allah ce to me ya faru domin ka san fushi yana da tasiri akan harshe sai yana da tasiri akan gabbai gabbanka yanzu idan hannun mutum ran shi ya baci ko zaga hannun shi na rawa ko idan mutum ran ya ɓaci idan ya kai duka me ya aiki a cikin gaba jikin shi ne ta yi to wannan mutumin kawai wai suna cikin dokar daji suna tattara 'ya'yan itace ne na bishiya ya ce wai fa aghdaba ni sai bata rai yana ɓata min rai ni kuma ko sai na dukka mai wuka kawai na kashe shi ka kashe shi sai ce wallahi fushi ne ya rasulullah fushi ya tasiri a kinsa ko bai ba to fushi yana da tasiri akan harshe yana da tasiri abi akan gabai to wannan wannan shine fushi mazmum abin zargi ibn qayyim al-jawziya a cikin littafin sa al-fawaid mujalladi ne na shafi na 67 yake cewa rukunan kafirci ma guda hudu ne na ɗaya shine shine kafirci kansa na biyu al-hasad na uku al-kibr girman kai ina fata mun bayyana sanan ash-shahwa sha'awa sha'awa yanzu ne ta sa mutum ya halaka akan sha'awa akan sha'awa kawai mutum sai ya iba jiki ko sai ya ji halakar da kansa bai sani ba sannan na biyar akwai al akwai ne? al fushi shi sa ibn qayyim al-jawziy a cikin tafas al-fawaid ya ƙara cewa fushi iya daga cikin abubuwan da yake janyo mutum yakan yana daga cikin kofofi guda uku da suke shigar da mutane wutar jahannama na ɗaya babu sha'awa a cikin wutar jahannama akwai kofa ta sha'awa akwai babu ghadabin akwai kofa ta fushi akwai babu shubha shubha ta rikitar da mutum kawai sai ya fada cikin shiga jahannama kaga fushi iya daga cin abin da idan mutum bai hattara ba zai halakar da shi ko ba zai halaka da shi ba shi sa ibnu battal ibnu battal yake cewa fushi da kake ganin sa ya tattar dukkan wani bala'i na duniya da lahira gaba daya shi sa ibn tin Ibn tin shi ma yake cewa fushi kada mutum ya yadda ya dauki fushi ta inda zai zo ya kai shi ya halakar da shi ina fata muna ganewa al-khattabi yake cewa fushi iya daga cikin bala'in duniya da lahira to ƙarshen zance shine zance na wato na ibn al-mubarak al-mubarak kafuri da shi da muhammad bin hassan suka ce manzan Allah ya ce la taghdab ko to la taghdab din ya kunshi abubuwa guda biyu ɗayan biyu yake ɗauka. na ɗaya yana nuna cewa mutum yayi riko da al-asbab dalilai allati tujibu wanda take wajibtar da shi ala husnil khuluq wajen kyawawan halaye mutum ya dauki cinye fushi mutum ya rike ya rike ya rike wato al'iffa kamewa mutum ya rike as kyauta ya rike wato da sakin fuska mutum ya rike talaqatul wajhi ya rike wato yafiya da hakuri wannan abin da ake nufi la ma'ana ka kasance cikin kyawawan dabi'u abin da ake nufi kenan mun gane ma'ana ta farko me ma'anar la kada ka yi fushi ai fushi mutum ya kai iya yi fushi ko baya yi yanzu idan ka bata maka rai an hana mutum ya yi fushi ai mutum zai iya yin fushi ko ba ku sani ba manzon Allah da kansa yayi saboda ku ji hadisi cikin sahih bukhari hadisin 3475 sannan hadisin ya sake tabbata cikin sahih bukhari hadisin 4304 sannan hadisin ya sake tabbata cikin sahih bukhari hadisin 6788 hadisin ya zo cikin sahih muslim hadisin 1677 hadisin ya sake tabbata a cikin sunan na abi dawud hadisin 4373 hadisin ya zo cikin sunan tirmidhi hadisin 1403 hadisin ya zo a cikin sunan nasa'i hadisi na na dubu bakwai da ɗari uku da saba'in da biyu da hadin dubu bakwai da ɗari uku da tamanin da biyu da hadin dubu bakwai da ɗari uku da tamanin da hudu hadin ya zo a cikin littafin almujtaba mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya da shafi na ɗari biyu da arba'in da uku sannan hadin ya tabbata a cikin sahih ibn hibban hadin na dubu biyu da ɗari biyar da arba'in da uku manzo Allah ta lokacin da aka samu wata mata imra'atun makhzumiyya ta yi zina ai aka kira Usama bin Zaid a ce kai ne hibbu Rasulillah ka zo ka samu manzon Allah ka magana ko manzo Allah ransa bai baci ba atashfa'u fi haddin min hududillah manzo Allah nan take hankalin sai tashi inji Usama yace wallahi kai tona ina ma a ce ban mai magana ba sai daga jijiyar manzo Allah tana tashi hankalin sai ya tashi fushi ya halaka za yi Allah madaukin saki ma kansa yana yi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi 3340 hadisi ya zo cikin sahih muslim hadisi na 1000 hadisi na 1194 sanan hadisin ya tabbata a cikin sahih ibn hibban hadisi na 4000 da arba'in da hudu sannan hadifin ya zo cikin sunanin nasa'i hadifin dubu goma sha ɗaya da ɗari biyu da tamanin da shida sannan hadifin ya tabbata cikin sayi muslim hadifin dubu biyu da ɗari shida da goma inna rabbi ran tashin alƙiyama inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla ran tashin alƙiyama Allah zai fushi fushin da bai taɓa yin sa ba Allah ya yi ko bai nan da aka ce la taghdab ana nufin la taghdab ka rike kyawawan halaye wannan shine ma'ana ta farko inji al-khattabi ina fata mun fahimta ma'ana ta biyu la taghdab abinda ake nufi shine ka nisanci dukkan abin da fushi zai janyo maka ka aikata shi ina fata mun fahimta wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma idan fushin ya umarce ka ka aikata wani abu sai ka bashi kamar da Allah madaukakin sarki ke labarta man annabi eh, annabi Musa alaihi salam walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah ka zamo mai sakakke in fushin ya umarce ka da mummunan abu karka aikata shine ma'anar la ta gabakin amma fushi ai ana samun shi ana yi yanzu kana kallo za ana saban Allah dole kai kai fushi kana kallon watakila wani yana dan nema ya ci mutuncinka ranka zai ɓaci ko ka duba imamu shafi'i mana a cikin a cikin a cikin siyarwa alamin bala mujalladi na goma shafi na 537 yake ce man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar duk wanda aka nemi yayi fushi bai fushi ba to jaki ne zaka yi fushin amma ba zaka reacting ba reacting din al-intiqam daukan mataki shine shine matsala amma fushin zaka iya yin shi dan wadansu saboda su fahimci hadisin la ka gaba kada kai fushi sai ya ce to malam nayi nayi kar in yi fushin amma wallahi fushin sai ya zo nayi nayi wani bayan za haka kawai akan kan bai samu kuɗi ba kawai sai hau fushi da kowa ko kuma alama fushi ana gane ta a fuska a fuska kawai mutum za gan shi kawai ana mai salamu alaikum an mai abin dariya sai gan shi shi sa ɗaya daga cin magabata yake cewa fushinka kamar yadda shi mai tsada ta inda ba kowa zai iya gane shi ba shi sa wani proverb na masu turanci suke cewa make your anger so expensive that no one can afford it kar wani ma iya samun ya gane labon ka kana da fushi idan ya gano wallahi wani ya gano koi in aka dan tsokane kaga ce mai dan tuke yake ciki ya kawo fushi to wallahi wata ran sai an zo an ce maka mai katan hanci ka kara fushi mai katan kai ka kara fushi to sai mutum ya danne make your happiness kamar yadda farin cikin ga so cheap that everyone can get it for free kowa ma zai iya ganin farin cikinka amma bakin cikinka da ɓacin ranka kar kowa ya gani kawai mutum ya zo kai wani kawai da ganin shi in an yi ayyayi dariya sai ga sai dai ya ke kawai <laughs> yana da kyau mutum ya zamo iya iya iya cinye fushinsa ina fata mun fahimta shi sa manzo Allah ce la taghdab faraddada miraran ya maimaita ya sake nanatawa miraran so da yawa ake nufi miraran ai kathiran ya nanata ya nanata dai sakon manzo Allah guda ɗaya ke ba shi yake ce mai la taghdab kada kai fushi abinda ake nufi kada ka zartar da abinda fushin zai umarce ka akai domin mutum ya zartar da abinda fushin zai umarce shi akai to ya fada cikin halaka ina fata muna gane ba to abinda ake bukata domin malamai suka ce mutane dangane da fushi mutane kashi uku ne na daya akwai baqiul ghaibi bati'ul ghadab sari'ul fai'i wa ruju akwai wanda sai an dade kafin yayi fushi in yayi fushin kuma nan take zai dawo balibai suka ce to wannan shine mutumin kirki Allah sama na daga cikin su na biyu akwai sami'ul ghadab akwai mai bala'in saurin fushi bala'in saurin fushi sami'ul ghadab sami'ul fai'i wa ruju in yayi fushin dan nan take zai fushi kuma nan take zai dawo to wannan shine dan matsakaici na uku kuma shine sami'ul ghadab yanzu zai fushi da wuri amma ba fi ulfai wa ruju kafin ya dawo haba ni ai sai a shekara goma ana gaba da ni ko shi na gani ya burge ina zama na da shi kai ta wucin shi na gani ya burge to wannan ya daga cikin mafi zargi daga cikin bayan Allah mutum da zaka zo ka ji ana gaba da shi shekara ashirin watakila ya mutu ya bar gado ya bar gadon tsiya ƴaƴansa su gada bayan sun tafi jikokinsu su gada jikokin jikokin su gada wai su ana gaba ai abin ya samu usiri ne usuli kaje usiri? to ya samu usiri, kai ba za ka yabe ba sai ka tuna faɗin Allah wal kazimin al ghayr wal afina ani nas wallahu yuhibbul muhsinin idan mutum ya dauki cinye fushin ya iya cinye fushin Allah subhanahu wataala zai lamunce mai ina fata mun fahimta sai Allah ya yafe maka ina fata muna ganewa wannan hadisi yana cikin sayyid bukhari hadisi 6116 Allah subhanahu wataala ya dakatar da mu fi dunya da akhirah abin da fada daidai ubangiji ta'ala sanya a mizani abin da kusuri ubangiji ta'ala gafarta mu subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin